subscribe and sign up. Please da ba ko subscribe sanarwa don samun da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, littafin kurkukun kaddara kashi na talatin da shida. Amma wannan fankon ashanan, ko da na je na faɗa mishi ba abin da ya ce, sai ma ya share ni kamar wata 'yar iska ni shine abin da ya fi kona mini rai azaba ta karasa maganar tana jifansa da harara duk ya sha jinin jikin shi Allah sarki wannan kenan muryar Aziza kamar za ta fashe da kuka ta ce ni dai dan Allah kowa ya yakuri tunda an riga an tafi da dijon mu mu je mu kwanta dare yayi sosai harara Haris ya wurga ma Aziza duk da ba ta iya ganin shi ya yace baki da kafa ne ki wuce ki je ki kwanta ko wani ya rike ki ne da alama da duk sun fusata jikin Danish a sanye ya juya ya nufi Aziza ya riko hannunta ya ja ta har zuwa saman gadonta ta wuta ta kwanta ya sanya mata bargo ya lulluba mata a jikinta kafin ya koma saman gadon shi ya kwanta idanuwan shi na fuskantar silin An cire ita ce mutum ta farko da ta taba bugun shi bugun shi karo na biyu kenan tana taba lafiyar jikin shi abun ya tsaya mishi a rai ɗaya bayan ɗaya suka nufi gadajen su kowa ya haye ya kwanta ya rage saura Angel ita kadai a tsaye tsabar bakin ciki ya hana ta je ta kwanta saboda mugun haushin da nishi da take ji Hmm, kika ce dolo ko? Ga zargin shi da take yi, gani take kamar shi din. Secret din kattin nan ne a cikin su. Sai da ta bare kowa yayi bacci, ta haura saman gadanta ta janyo filo ta daura kanta akai. Yau ta juya ma Danish baya. A da kullum juna suke fuskanta idan za su yi bacci. Sam ta kasa rantsawa. Tunanin DJ ya hana da sakat. Ta rasa ina za ta tsoma ran da ta ji daɗi. Muryar Danish ce ta ratsa kunnanta. Angel ya kira sunanta. yana daga kwance saman gadon shi tana ji ta yi banza ta kyale shi ya kasa bacci saboda fushin da take yi da shi sake kiran sunanta yayi Angel kusan sau biyar amma bata amsa mishi ba miƙewa yayi tare da sakowa daga saman bed ɗinsa ya matsa daga gefen gadonta ya zauna hakan ba karamin kona mata rai yayi ba duk da bata waigo ta kalle sa ba amma ta ji alamar yana kusa da ita cool voice din shi ta kara ratsa dodon kunnenta I'm really sorry I don't mean to hurt you. Just bana son su cutar da ku ne. That the reason why na hana ku abin da kuke kokarin yi. Katti sun fi karfin ku, ba za ku iya ja da su ba. Kamar an katse shi ya dakata da yin maganar, yana kallon gefen fuskarta. Filo ya ga ta sanya a saman kanta, ta toshe kunnanta, don ma ya san ba sauraron shi ba sauraron shi take yi ba. Duk sai ya ji babu daɗi, gaba ɗaya ya rasa sukuni. Shi dai bai ƙaunar ya ga wani na fushi da shi. ko zafin marin da ta yi mishi ɗazu bai ji ba da a ce wani ne ta yi marin nan ko bai rama ba sai ya fusata angel please talk to me na karɓi kuskure na and i regret it ba zan sake ba shiru ba ta tanka masa ba wannan karan muryarsa ta yi zaki da sanyi kamar zai yi kuka miƙa hannun shi ya yi tare da riko doguwar sumarkanta ai kuwa a fusace ta sanya hannunta da karfi ta kaɓe mishi hannun shi ba tare da ta yi magana ba still bai yi fushi ba ya kuma cewa Angel Eve ya ce Angel inda ya harba baki ce min komai ba ba zan yi bacci ba zan bata da rannan ne a nan kusa da ke ba zan taba yin bacci ba babu wasa a fuskar shi yayi maganar ji take gabaki daya ta kwara mata zaman shi a gefen gadonta kamar saman kanta take jinsa ta san halin shi ba cikakken hankali ne da shi ba yana iya aiwatar da abin da ya faɗa suna wannan yasa ta miƙe zaune har ya fara sauki ajiyar zuciya a tunanin shi ta yafe mishi ne ashe masifa ta tashi za ta zazzage mishi cakumar wuyar rigarsa ta yi da hannayen ta biyu ta zazzare mishi manyan gra eyes ɗinta ta jijjiga wuyar rigar tashi saboda masu saboda masu bacci yasa ta sassauta muryarta wai menene alakata da kai ne ka addabi rayuwata ka hana ni sakat kai ni fa ban san ganin wannan mummunar fuskar taka na tsani ragon namiji irinka. ka please na roke ka tashi ka bar gefen gadona ko na samu ko na samu in yi bacci ta kai karshen maganar tare da ture shi gefe ko motsi bai yi ba kallanta kawai yake yi da damsassun idanuwan shi a hasali ta ce idan har ba za ka sako daga saman gadon ba ni zan tashi in baka wuri tanan tana kokarin sakowa daga saman gadon ya sa shi yin saurin damkar hannunta wani irin mugun kallo ta jefa mishi sakar mini hannuna ba musu ya saki hannun ta sako daga saman gadon ta ɗauki bargonta da filo ta juya ta nufi tsakiyar ɗakin su ta shimfiɗa bargon ta jefa filin saman shi ta haye ta kwanta duk yana a zaune a gefen gadonta yana kallon ta lumshe idanuwanta ta yi da niyyar bacci ya ɗauke ta kamar daga sama ta ji an sanya hannu an ɗauke ta ita da bargon da filan duka ya tattara su ya ɗaga sama ya nufi gadonta yana zuwa ya jefa ta saman gadonta a ɗan tsoraci ta ware idanuwanta tare da wurga su kan fuskar shi yana a tsaye ya kafe ta da ido tsabar mamaki ya hana ta furta komai kamar walkiya haka ya je ya ɗauko ta cikin nuna jin takaici ta ce na shiga uku wai ina ruwanka da ni ne idan na kwana a kasa matsalar ka ce kotawa ya ba ta amsa da cewa tamu guntun tsaki ta ja bata kara furta masa komai ba tana jin motsinsa a bayanta haushi na matukar daure mata haukan shi na matukar daure mata kai lokacin da bacci yayi awon gaba da ita a zaune ya fara gyangyaɗe, a karshe da baccin ya fi karfinsa a bayanta ya kwanta saman gadonta lallai ya taro mace Allah sarki wannan kenan a can koɗe ɓangaren Anila wuraren karfe biyu na safe tana a kudindini cikin balagwanta tun bayan sallar asuba da ta kwanta bacci bata farka ba wani irin nauyin bacci ne ya ɗauke ta hada ƙarin maganin muran da ta sha a daren jiya baby Janet ne ya shigo cikin ɗakin yana a zaune cikin motar shi ta wasan yara da hannu yake juya steering wheel din motar ba karamin kyau yayi ba jumpsuit ne a jikinsa launinsu ɗaya da 'yar motar wasarsa army green da alama ba karamin daɗin motar yake ji ba daga ya juya steering sai ta tafi da gudu a gaban gadon momin shi ya tsaya tare da kai hannu ya danna wani madanni a jikin motar nan take motar ta soma ma injiniya. a firgice anila ta farka tare da yaye bargon da ta lulluɓe da shi hannunta dafe da kirjinta jallabiya ce a jikinta muryar na kirma take ambaton inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta yi matukar tsorata duk a tunaninta 'yan sanda ne suka zo gidan ashe motar wasan junet ce fuskar ta a yamutse take kallon shi ya wage baki yana dariya fararen hakoran shi tar da su dimple ɗin shi biyu sun loba sosai a fusace ta mika hannu ta ɗauki filo ta wurga mishi saman fuskar shi nan take ya kwabe fuska zai yi kuka cikin nuna ɓacin ranta ta soma yi mishi magana Kar ka kuskura ka ce za ka yi mini kuka stupid wallahi na yi regretin da na fit da kuɗi na na siya maka motar nan ashe kaina abin zai kare ba zai yi ba ka hana ni kwanciyar hankali zan ɓaɓɓalla motar in jefa ta cikin bola kowa ya huta jin wannan maganar ya sa shi kara sautin kukan nashi ganin tana yunkurin sakowa daga saman gadon ya sa jin tsoro gudun kada ta ɓalla mishi motarsa kamar yadda ta ce aiko da sauri ya ja steering ya juya motar da gudu ya ja ta ya nufi kofa marmashi ta sake tana bin bayansa da kallo a ranta ta ce allah kaɗai ya san irin ƙalin sharin da zai je ya yi mini a wurin mami yau ne fa na shiga uku kilma ya ja a hana ni yin breakfast ta kai karshen maganar tare da sakowa daga saman gadon ta kai hannu ta ɗauko filan da ta jefa mishi a ƙasa ta wurgo shi saman gadon miƙa ta yi tare da yin hamma ta wuce toilet after some minutes ta fito tana tafiya slowly ta nufi gadon miro gaban miro ta zauna wata iriyar yunwa take ji kamar ta ci 'yan hanjin cikinta wayar ta ta ɗauka da ke ajiye gaban miro ta danna fawa hasken screen ɗin ya kawo hoton Angel ne a matsayin wallpaper ɗinta. Ta yi mata hoton ne saman gado tana bacci, ta saki baki, tana matukar son Angel, ta yi misin ɗinta sosai. Duk rana ta Allah idan ta farka daga bacci, ta ɗauki wayarta sai ta sumbaci hoton. Yanzu ma kiss ta manna mishi, a ranta ta ce I really miss you Angel, kamar in yi hauka. Allah ya kare mini ki a duk inda kike. Ina ji a raina cewa kina a raye, kuma kina tunanina. I love you so much. Tunawaye sun cika idananta. tana yunkurin miƙewa daga saman miro ciya sai ga ana mai aikin gidansu ta faɗo cikin ɗakin tana haƙi hannunta rike da wayarta jikinta sanye da riga da siket sun matse ta hankalin anina ba karamin tashi yayi ba ta cikin miro ta hango ta da sauri ta karasa juyawa baya tana kallon ta tace ana lafiyarki kuwa babu neman excuse kin faɗo mini ɗaki. kamar wanda ta sha kwaya ta yi magana tana tunkarar ta dukar da kai kasa Ana ta yi, muryar ta na ɗan rawa tace ce, "I'm sorry madam. Wani abu ne na gani da ya bani mamaki, shine na zo in nuna miki." Matsawa Anila ta yi kusa da ita tare da mika hannu ta karɓi wayar. Ana tana ɗaura idanuwanta kan screen ɗin. Rasta ji gabanta ya faɗi, waro ido waje ta yi, tana kallon mamaki karara akan fuskarta. Ta ce, "Abin mamaki, ana a ina kika samu wajen nan?" Kuma daga gani sabuwar ɗauka ce. Murmushi ana ta ɗan sake kafin ta ce, "Yanzu nan na gan shi a Instagram." shafin teams na family din Obinna. Zayan da Zaid, private Obinna su ne suka yi posting din a page ɗinsu na Insta. Madam, I was shocked da naga na ga pictures din nan. Na ashe matar nan tana a raye da ranta da lafiyarta. Jinjina kai anina ta yi da alama ta yi matukar girgiza ta ce abubuwan al'ajabi sun kusa zuwa karshe Kallon Ana tayi tare da cewa ki jira ni ina zuwa. Dole mami ta ga hoton nan. amma dai matar nan ta bani mamaki matuƙa jiki na rawa Anina ta fice daga cikin ɗakin gudu-gudu sauri-sauri ta nufi bedroom ɗin mami bayan tafiyarta ana ta fito ta tsaya a falo tana jiran dawowarta Alina na yunkurin yin sallama a kofar ɗakin mami sai ga mamin ta fito jikinta sanye da riga da zani na atamfa Chris ya rage su bangaji juna ita da Anila sakin baki mami yi tana kallanta ta sauri Alina ta ce am sauri mami a ruɗe nake ne wani abin mamaki ne ana ta gwada mini a cikin wayarta ne na kawo miki ke ma ki gani tana inda inda ta yi maganar tare da miƙa ma mami wayar hannunta ta sa hannu ta karɓa ko da mami ta kalli wutan sai ta kure sai ta yake haɓarta da hannu ɗaya ta ɗan zaro ido da mamaki akan fuskarta ta ce kai wa nake gani kamar binanzir anila ta ce mami ita ce kalla da kyau ki gani ba a jima da yin postin ɗin ba mami ta sha ruwan mamaki sai karewa hoton kallo take yi da gaske ɗin dai binanzir ce daga gani hoton bata san an yi mata shi ba tana a tsaye hannayenta ɗaya ta dafa murfin dan ƙareriyar motar ta tsadaddiyar gaske jikinta na sanye da business suit black suit black color sun bi shape ɗinta sun zauna mata cip cip kamar dan ita aka kera kaya hips ɗinta sun fito sosai hannunta rike da wayar ta kirar iphone 15 pro max kanta babu hula ko ɗan kwali zallar gashin kanta ne da ya sha gyara har mid back ɗinta idanuwanta na manne da glass idan ka ganta a hoton ba za ka taɓa yarda cewa ta taɓa aure ba ko tana da ya saboda tsabar haɗuwarta jikinta bai da kyau jikinta ba dai kyau ba agogon diamond ɗin da ke sanye a hannunta akalla kuɗinta ya kai miliyan ɗari kallon juna mami da anila suka yi kowa fuskarsa ɗauke da al'ajabi mami ta ce abin mamaki baya taɓa karewa wai dama 'yar nan tana nan da ranta da lafiyarta hankalinta kwanci tsawon shekara da shekaru ba ta taɓa waiwayar 'yarta da mijinta ba anya kuwa binanzir ce anila ko dai wata ce mai kama da ita to ai abin ne da daurin kai wallahi murmushin takaici alina ta sake tare da cewa wallahi mami ita ce babu shakka binanzir ce ai ina ganin hoton ko daftin ban yi ba na shaida ita ce kin san dama ita tun fil azal Waye yar mace ce akwai san gayo kuma ta fi sha'awar rayuwar yanci mami ta ce haka fa take ko ne su. duniya da abin tsoro take anya kuwa binanzir ta san ciwon kanta anina ta ce ina fa ai babu alama yanzu haka ko iyayenta ba su da masaniya akan inda take rayuwa duk da naga kamar kasar waje ne idan kika kwara ido a jikin ginin da ke a bayan hoton an rubuta rbc royal bank of canada da ke a cikin toronto kuma dukkan alamu kuma da dukkan alamu mami hoton ba da saninta aka ɗauke shi ba dan da a ce ta sani da bata bari an ɗauke shi ba ko dan kada asirin ta ya tono a gane inda take tunda ko iyayenta ba su san a wace nahiya take zaune ba su ma neman ta suke yi ruwa a jallo mami ta ce na ma rasa me yayi zance kawai dai Allah ya shirye ta in mai shiryuwa ce amma dai wannan rayuwa da ta daukar wa kanta ba mai bullewa ba ce wallahi za ta yi da na sanin mara amfani kwata kwata zar ba ta yi wayo ba Allah kanta ta yi mawa a ce da ranka da lafiyarka ka gudu ka bar jinjira a cikin kwamon wanka da mijinka ba tare da ka waiwaye su ba almost four years almost four kenan saboda shafewar basira da rashin hankali tana can tana yawon bididi ta sama tana can tana yawon bididi ta sama maganar tare da jin dogon tsakiranta ya ɓaci ta miƙe ta miƙa ma Alina wayar karbi nan na gaji daga nan kayan ta takaici karɓar wayar Alina ta yi har ta juya za ta bar kofar ɗakin mami sai kuma ta ɗan dawo baya ta ce mami baby Janet fa yana ciki kwance saman gado yana bacci ya zo yana kuka ya faɗa min wai kin ce zaki balla mishi mota da kyar na samu na lallashe shi ya daina kuka ya kwanta dariya Anina ta sake tare da cewa ya takura min ne mami ina tsaka da yin bacci na ya daddage ya danna jiniyar motar ba ki ga yadda na zabara ba ni na yi tunanin yan sanda ne suka zo ashe shi ne dariya mami ta yi tana girgiza kai ta ce Allah ya shirya min jikana Alina ta amsa da amin kafin ta juya ta nufi falo. A gaban danin ta hango Ana tana jira kayan breakfast din su. Karasawa ta yi inda take a tsaye ta miƙa mata wayar tare da yi mata godiya dan ba karamin daɗi ta ji ba. At least ta san Binanzir tana a raye. Idan Allah ya sa suna da tsawancin kwana, wata rana Allah sai haɗa su ne. Ta wani bangaren kuma abin ya tsaya mata a cikin zuciyarta. Irin yadda ta ga Binanzir a hoton hankalin ta kwance, babu wata damuwa akan fuskarta. Yana ranar da tunanin Binanzir ta yi shi, da rana ne abi ya dawo daga wurin aikinsa ya zo musu da babban albishir na kara mishi matsayi da aka yi za su koma abuja da zama mami ta yi farin ciki aninda kuwa sam ba ta suwa haka ba ita fa duk wani abu da zai raba ta da jos ba san shi take yi ba kani take kamar idan ta daga kafa ta bar garin shi kenan ba za ta kara ganin mutanen nan ukun da ta rasa ba waɗanda a koda yaushe take addu'ar Allah ya bayyanar mata da su babu yarda babu yadda ta iya yanzu dole ta bi iyayenta don ba ta son rabuwa da su ta fi so duk inda za su je kafar ta kafar su back to prison to <clears throat> mun dawo prison kwakwaran juyi angel ta yi da niyyar ta gyara kwanciyar ta sai ji ta yi an tokar bayanta a matakar ruɗe ta juyo tana kallon shi waro ido waje ta yi ganin da shi saman ta. ai korai a baci ta sanya kafarta da karfi ta ture shi gaba ki ɗaya ya gangara kasa kansa ya bugu sosai har sai da ya firgita har sai da ya furta ash saboda zafin da ya ji zazzaga mishi masifa ta somayi ta inda ta inda ta shiga ba ta nan take fita ba sautin muryarta ya kara da kunnuwan masu bacci ɗaya bayan ɗaya subatul suka rinka farkawa suna tambayar lafiya me ya faru nuna da ta yi da yatsan hannunta ta ce wallahi kaɗan ka gani idan har baka fita sabgata ba ina mace kana namiji ka kwanta a gadona salon kawai ka ja mini zanubi tunda ta fara yi mishi faɗa bai motsa daga kwancen da yake a kasa ba ya dafa gefen goshinsa da hannu ya ji zafin buguwar da kansa ya yi saukowa su batul suka yi daga saman bed ɗinsu fuskokinsu duk a yamutse idanuwansu sun kumbura sakamakon kukan da suka sha jiya da azaba amin kukan da suka sha jiya da za a tafi da dija. a bakin gadon angel suka tsaya suna kallon su ita da danish ta rufe ido sai faɗa take mishi hada filo ta jefa mishi saman fuska ya rasa ina zai tsoma ransa ya ji daɗi shooting ta rinka yi mishi ba karamin gigita shi yayi ba. Daurewa kawai yayi shouting ko? Mm. Daurewa kawai yake yi please Angel ki hakuri ki kyale shi haka nan. Ko dan saboda lalurar shi ta rashin son hayaniya zai iya rike cewa na ce ta yi maganar Angel ta watsa hannu tare da cewa idan ya tashi ya haukace karewa ma wallahi ko a jikina tun farko sai da na ja mishi kunne akan ya nisanta kansa da ni amma ya kiya saboda kwakwalwar kifi ne da shi girgiza kai batul ta yi idanta akan angel ta ce sista ba don halina ba please ki bar maganar na ki bar shi ya ji da kansa na san kina fushi da shi ne saboda abin da ya faru jiya ki yi hakuri ki manta komai kuma ki daina fushi da shi saboda baya kaunar ya ga ana share shi yana shiga damuwa da kilbatul ta karasa maganar ganin irin kallon da Angel ke jefa mata. Gyaɗa kai ta yi tare da jinjina kai ta ce shi shikenan zan kyale shi amma babu ruwan shi da ni ni kawai bana son yana kallo na ko yana yi mini magana tana kammala maganar ta sako daga saman gadanta ta bi ta gefen su ta shige toilet tsugunnawa batul ta yi a gaban danish ta riko hannun shi a cikin nata ba karamin tausayin shi ta ji ba ganin sawun marin da angel ta yi mishi a saman fuskarsa har yau bai disa shi ba cikin sanyin murya ta ce i'm sorry danish kamar yadda ta ce ka kyale ta to ka rabu da ita har zuwa time da za ta huce if not za ta ci gaba da kyararka ne na san za ta dawo da kanta ne ta nemi yi maka magana sai lokacin ya samu ya miƙe zaune ya jingina bayansa jikin bango ɗaya bayan ɗaya ya shiga su aziza da ke a tsaye da kallo matan ne ga baki ɗayansu sai daga bisani haris da sinofal suka sauko daga saman gadajensu a inda yake zaune suka tsaya cirko-cirko suna kallon shi kuma fushi kuke yi da ni kuma fushi kuke yi da ni kamar yadda take fushi da ni ya yi musu tambayar idanun shi a kansu a tare suka haɗa baki wurin cewa a'a kallon Haris yayi tun kafin ya yi mishi magana Haris yayi saurin cewa I'm not angry with you kai ma ka sani ba zan iya fushi da kai ba Jos ban ji daɗin abin da ya faru ba jiya amma komai ya riga da ya wuce jinjina kai da nishi yayi kafin ya kuma cewa komai nake yi ina yi ne saboda ku amma na san zai yi wuya ku fuskanci hakan sai nan gaba Naufal ya ce please da nishi mu komai ya wuce a wurinmu abin da ya faru ya riga da ya faru ba wanda ya isa ya dawo da shi baya so please mu manta kawai bai da amfani tuna baya Danish ya ce idan ko kun fahimce ni ita ta ki ta ta fahimce ni tun daren jiya nake ba ta hakuri amma ta ki ta saurare ni sai lokacin suka gane inda damuwar shi ta dosa dama shi haka yake san baya son wani yana fushi da shi tun fil azal Ka baki daya yake rasa sukuni Danish kada ka damu kanka in dai Angel ce za ta kula ka ai ba ita ai bata iya fushi ba tana da saurin hawa da kuma saurin sauka a cewar Javid taɓa baki yayi tare da cewa it's okay gode da kulawar ku gare ni daga haka ya miƙe jiki ba kwari ya nufi toilet domin yin wanka kafin katti su kawo musu breakfast din su sai da kowannen su yayi wanka basu jima da hallara a cikin ɗakin nasu ba sai ga kattin sun shigo ɗauke da kayan abincin su bayan sun ajiye musu saman dining carpet duk suka zazzauna kewaye da farantan yau farfesun naman kaza aka kawo musu da zafin sa hada tireri, ya ji kayan kamshi ga kuma damben nama da aka haɗo musu da shi sai kayan marmari kamar kullum da kuma soft ɗin drinks abin na ɗaurewa angel kai ganin irin badagon da ake yi da nama a gidan kurkukun sun bata yarda da irin wannan lafiyayyar cimar da ake kawo musu ba Allah sarki wannan kenan to ni ma barin samu nawa ciman na ci yanwa nake ji na gama na dawo mu daura kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai